Masu sauraro, Assalamu alaikum, barka mu da warhaka. Barka mu da sake kasancewa da ku a cikin wannan tasha muradin zuciya TV. A yanzu magani na sake zo maku da wani sabon littafi mai suna zakaran da Allah ya nufa da cara. Aka ce ko ana mazuru ana shago sai ya yi. Littafi ne da Nuslov ta rubuta, ni kuma maman Hanifa da nake kokarin ɗinka maku littafin nan a cikin wannan tasha nake kokarin sake tunasar da ku da ku dana mana subscribe kuma sannan ku taɓa ƙararrawa domin ci gaba da samu tukuni labarin da zarar mun ɗora ku mana liking ku mana comment sannan ku mana share zakaran da Allah ya nufa da cara kashi na ɗaya Tafe yake cikin takun sai kaseta yana mai kokarin zare lab coat ɗinsa cikin wani irin salo mai matukar burgewa Dr. Umar Salis kenan matashin dokta mai jini a cika yana da cikar sura irin ta mazantaka idan yana tafiya sai ka ce basarake ne kazalika idan yana magana tamkar jinin sarauta kai ka ce dan sarki ne jajir yake idanunsa dara da ralamsassu wanda suke yanayi da kamar yana cin bacci kwaya idanunsa fara ce tas tamkar madara don haskenta yayin da bakin da ke tsakiya ya ƙara ƙayatuwa yana da sace irin na isassun 'yan gayu da hancinsa wanda ya dace da kyakkyawan fuskarsa a takaice dai umar yana da kyau da cikar sura shi ya sanya da yawa mata ke kware ke kure masa maza ke jin kishinsa to da allah ya sa shi ba na matan ba ne ba sai ya kasance bai ma san suna yi ba don abin da ke gabansa ya ishe shi kawai wani abin mamaki shine ko da yaushe fuskar umar a ɗinke take ishadili aga yana dariya sai ta kure idan abin ya kai dole ya yi dariyar kaga ya ɗan murmusa kaɗan ne kawai hakan ma sai idan tare yake da abokinsa sadiq sadiq shine kaɗai best friend ɗinsa tun yarintarsa har kawo yanzu tare suke bayan shi baya yi wa kowa dariya fuskar sannan a ɗinke take shi ya sanya da yawa ɗan mata sai dai su ƙure masa daga nesa ba dai a kusa da shi ba don kowace ganinsa take tamkar namijin zaki kada na cika ku da surutu domin idan na ce zan zayyano sura da kamala irin ta Umar zan rubuta littafi guda ba tare da na gama ba cikin sauri ya isa cikin ofishinsa direct inda ake rataye lab court din ya nufa nan ya rataye tasa a wajen a gurguje ya sallama da Profesa Sa'idu da ke kan kujera yana duba system Profesa Sa'idu ya ɗauko kai yana duban Umar haɗi da ƙoƙarin zare glass din da ke idan sai ya ce saurin me kake yi haka Umar Umar ya dan so saƙeyarsa cikin girmamawa ya ce, I'm sorry, an kira ni ne a gida ne emergency before mu shiga tiyata room. Profesa ya girgiza kai don ya san Umar kai tsaye zai gaya maka gaskiya komai ɗacinta ne. Shi ya ya yadda da shi don ya san ƙarya ba ɗabi'arsa ba ce ba. Okay, we can go but you make sure ka dawo akan lokaci ka san yanzu za ku koma school. Insha Allah, I will try my best. girgiza kai Profesa Sa'idu yayi yayin da Dr. Umar ya juya da sauri ya bar cikin ofis din. Budewar kofar ke da wuya daidai lokacin Dr. Sadiq ya taho ofis din shi ma. Kaɗan ya rage ba su yi karo ba, Dr. Sadiq ya dubi Umar da mamaki ya ce, Kai lafiya? Ya ta ya tambaya yana, yana ware idanunsa. Dafa goshinsa Umar yana mai dawo da hannunsa ya haɗe su waje ɗaya. Ya yi ma Sadiq haka ne bai ce masa komai ba, ya raba su zai wuce. da sauri sadiq ya sha gaban friend din nasa ya ce haba umar wani lokaci fa wulakanci ne da kai wallahi tambayar kafa nake yi amma ka wani haɗe mini hannuwa kamar wani ba indiye ya yi maganar cikin tsokana don ya saba faɗa masa hakan saboda kamar al'adarsa ce magana wahala take masa gara ya yi maka nuni da hannu don cije lips ɗinsa yana mai shafa limsashin gashin kansa lausassan gashin kansa cikin natsuwa ya ce sorry sadiq ina sauri ne cikin kulawa sadiq ya ce ina za ka je haka kake saurin saki shafa sumarsa ya yi yana ji kamar ya maki sadiq ɗin amma ya san sa da naci idan bai gaya masa ba yanzu nan zai dame shi da tambaya cikin natsuwa ya ce abba ne ya kira ni before mu shiga tiyata room yana son gani na don yana da wani muhimmin zance da zai gaya mini a lokacin na so na fasa shiga saboda yanda yake mini magana na san serious issue ne sai ya ce mini tun da na riga na na na faɗa masa inda za mu shiga na tunda na riga na faɗa masa za mu shiga na bari idan muka fito sai na same shi a gida tunda muka yi maganar na ji zuciyata ta kasa natsuwa hankali na ya kasa kwanciya kaga kuwa dole na yi sauri sadiq ya sa hannunsa a aljihu yana zaro ki sannan ya ce ga wannan kiɗan sai ka ja mota ka tafi don ka fi sauri girgiza mai kai dr umar ɗin yana ɗan dafa kafaɗar dr sadiq ɗin ya ce Kar ka damu aboki zan isa gida da wuri insha Allahu. Rage farar fuskar sai Sadiq yayi. Yana mai duban Umar din da ya jiyo yana fara tafiya cikin takunsa na kasaita shi dai ya rasa gane kan Umar bai san wane irin mutum ne shi ba. Mai tsananin gudun abin hannun wani. To amma by now ya kamata a ce abotarsu ta wuce hakan. Da sauri ya bi bayan Umar din dan har ya fara taka harabar hospital din ba zato umar sai ganin sadiq ya a gabansa hakan ya sa ya ja ya tsaya ya ja baya da sauri sadiq cikin ɓacin rai ya ce a tunani na umar kayana naka ne haka zalika kayanka nawa ne kar ka manta mun wuce a kira a kira mu abokai sai dai yan uwa to me yasa kake da tsanani me yasa kake da tsani ne umar ko dai har yanzu baka dauke ni kamar yanda na dauke kan bane ba kar ka manta yanda abba yake mahaifi a gare ka ni ma haka na ɗauke shi tamkar uba kazalika iyayena sun ɗauke ka tamkar ɗansu me yasa har yau ka kasa sakin jikin jiki da ni ne hmm, sadiq ya ja ajiyar zuciya yana cusa masa ki ɗan aljihun gaban rigar nasa ya ce ko ba dan ni ba ka ɗau motar ka je domin amsa kiran abba cikin gaugawa ya faɗa yana mai bar masa wajen da sauri don ma kar ya dawo masa da ki ɗin girgiza kai dr umar yana dan ciza lips sa ba dan ya so ba aka ya canza akalar tafiyar tasa zuwa parking space cikin jerin motocin da aka yi parking ya zaro wata zazzafar bmw mai tsananin daukar ido da haske ya buɗa cikin natsuwa ya shiga ciki ohoho kai gaskiya umar karshe ne kamar dan shi aka yi motar ta yi matukar dacewa da shi kafin wani lokaci har ya bar cikin asibitin walalo idanu ta tana mai sake murza idanunta da gaske shine kwance cikin jini male-male na shiga uku ni saratu ta faɗa tana rufe bakinta har kar makota su ji babban tashin hankalinta kada a ce malam sule ya mutu nan take cikin ta ya ɗoro ruwa tunowa da ta yi ɗazufa da ta yi masa laban ta je na waya da maru da maru idan bata manta ba ta ji ya ce ya zo tabbas zai zo ta faɗa ta faɗa tana ƙara tabbatarwa da kanta hakan a sukwane ta shige ɗakinta ta ɗebo kuɗin nafef cikin hanzari ta saka hijabi ɗinta a karkace kafin wani lokaci ta zari jakarta kamar tawon zamai ta jawo kufarta ta rufe ta rufe fat ɗin take ban san wani tsautsayi ne ya dawo da ni gidan nan ba a wannan lokacin da sauri ta zura takalminta wari da wari ta sadu da ta bar gidan dama unguwar gabaki daya Allah ya so ta ta fiki idanun mutane babu wanda ya lura da ficewarta barin ta unguwar ke da wuya Dr. Umar ya sanyo hancin motarsa cikin unguwar daga bangaren gidansu ya faki saboda ya san motar ba za ta karasa jikin kofar gidansu ba dalilin kwata-kwata da ta biyo dalilin kwata da ta biyo ta wajen cikin sassarfa ya buɗe kofar tasu yana mai yin sallama cikin natsuwa. shiru gidan ba kowa mai wani bai wani damu ba don ya saba da hakan shi da mahaifinsa mafi aksari su ne suke jere gidan yana takaicin wannan aikatau din da mahaifiyarsu take yi babban abin da ke jefa shi cikin kunci da damuwa kenan uwa uba idan ya tuna yadda ta tsane shi kamar arne da kafiri sai ya ji gaba daya duniyar ta yi masa zafi idan ya hango yadda ta mai da hankalin ta mai da mahaifinsu tamkar wani sakare duk da duk ta shanye shi sai ya ci kamar bai yi sa'ar zuwa duniya ba gefe guda kanwarsa da ta mai da ta tamkar wata jari abin na ci masa tuwo a ƙwarya ya rasa inda zai sa ransa ya ci sanyi damuwa da tunani sun yi masa yawa ainun ya rasa kama asalin bakin nasa tunda tunda ya ji shiru ya san da alama ko abba yana lazimi ne Gangadi ya ɗauke shi tun da karfe sha ɗaya yanzu da alama ya shiga yin walhani. A nutse ya yi labulen yana mai sawo kansa cikin ɗakin abban nasu. Ƙyam Dr. Umar ya kame kafin bakin kofar bakinsa a hangame sallamar da ya yi niyayi ta makale a makoshinsa. Jikinsa ne ya fara kyarma, bulabbansa na motsi sai dai ya kasa furta komai. Da kyar da su ɗin goshi ya samu haɗa kalmomin da za su ba da sauti. Cikin ruɗani ya furta abba dr umar ya furta a hankalinsa a matukar tashi ya isa gaban abban nasa abban nasa da ke kwance cikin jini male-male a can bangaren sa'ar cukowa ko da ta bar unguwar direct wani lungu ta fada bayan wata bishiya jikinta na kirma ta zaro ta tekno tana mai latsa kira bugu ɗaya aka ɗauka cikin sauri sarjin ta ce mun shiga uku nas daga ɗayan bangaren aka ce ni fa daɗi na da ke sara kin cika rudu wallahi ni ki gaya mini me dama ɗazu muna waya na ji kin kashe ba sallama na kira wayar ki daga baya a kashe kuma hmm, saratu ta ja numfashi mai nauyi a hankalinta a mugun tashi ta ce nas muna cikin tashin hankali wallahi asirinmu da muka binne shekaru masu yawa yana dab da tonuwa a razane nas ta miƙe daga kishin gidan da take ta ce me kike nufi saratu wata hawa biyar a ce zuciya saratu ta saki saki tana mai ɗan waiwayawa bayan ta ɗan ta ɗan ta dukar ta je akwai mai jinta ta ɗan karkace ta ga ko da kwai mai jinta a hankali ta ce wayar da muka yi ɗazu da ke ashe malam sile yana tsaye a bayana ya ji dukkan abin da muka tattauna musamman ma da ke wayar a balum na take tan uban nan kai yasa nas ta bakinta na bari ta ce wallahi duk inda kika kike ki zo ki same ni dan ku ki isa ki ballo min ruwa ina zaman zama na ba wannan magana sam ba ta waya fice ba salisu jikinta yana rawa ta ce yanzu haka ma gidanki na nufo da ya fi miki da ya miki kuwa nas ta tana datse wayar cikin tsantsar takaici gumi ne sharkaf ya jike saratu duk da sanyi sanyin da ake yi a garin saboda albarkar ruwa da aka samu a ranar Nan ta ci gaba da tafiya tana mai kokarin tare ɗan nafe bayan ta gama fitowa daga lungunan unguwarsu kaɗan ya rage bata afka kwata ba saboda sauri. Cikin sa'a kuwa ta samu wanda ya tsaya cike da azama ta hau da ya wuce da ita inda ta yi masa kwatanci haɗi da kashe wayarta ga baki ɗaya saboda tsaro. A ɓangaren Dr. Umar kuwa ba tare da tunanin komai ba ya kinkimo abban nasa yana jijjiga shi a hankalinsa a tashi a mugun tashi. gani yadda jini ke malala ya sa shi dan janye abba gefe guda cikin azama ya fito daga ɗakin tunowa da ya yi da 'yar ƙaramar first aid box ɗinsa da ya ajiye a ɗakin time to time dama yana siyan magani ya ajiye saboda halin babu kada rashin lafiya ya zama mutum a zo a rasa kuɗin magani abinda bai fi a kashe 200 ba shi da ya samu da ya samu kuɗi shi yasa da ya samu kuɗi yake aji abin da ya fi zama emergency a gidan cikin sassarfa ya box ɗin sannan ya juyo zuwa ɗakin abba ba tare da ɓata lokaci ba ya shiga haɗa kayan aiki don tsaida jinin da yake zuba don idan ya ce zai kai abba a haka zai yi asarar jini sosai kafin su isa hospital ɗin musamman matsalar goslo da ake fama da shi a garin kafin wani lokaci har ya gyara masa inda yake zubar jinin nan bayan ƙeyar tasa jikinsa ne ya hau tsuma da ya ga mugun ciwon da ke tsayar abba kallon inda ya jawo shi ya yi yana nazarin wajen tabbas babu ko tantama abba zamewa ya yi a ƙasa tunanin zamewa ya yi a nasa tunanin kenan da sauri ya fito ƙofar gida ko zai ga makocinsu malam shamsu ya taimaka masa su fito da abba daga gidan cikin sa'a kuwa yana fitowa malam shamsu na kokarin sauya mashin ɗinsa a cikin gidansa da alama dawowarsa kenan saurin da saurinsa ya ƙara ya ya cin masa yana mai miƙa masa hannu malam shamsu da fara ya ce umara kai ne ina Abba naku umar ya shafa su markansa da ta zame masa tamkar al'ada kai tsaye ce don allah taimaka mini za ka yi na fito da abba ya subhanallah malam shamsu ya furta yana yana jirkice mashin din nasa gefe guda ya ce me ya samu malam din ya yi magana yana bin bayan umar da ya kusa shigewa gida a haka karasa cikin ɗakin malam shamsu na ta sallallami shi dai umar bai ce komai ba har suka fito a nan wasu tsiraran da ke unguwar suka fara taruwa da al'ajabin abin da ya samu malam Sule. shi dai umar bai ce komai ba tunda a takaice ya faɗa wa malam shamsu waye ya bugi kansa da karfe shine sanadin sumar nasa hakan ya sa shi malam Shamsu shi ke ba su bayanin abin da ya faru a gurguje ya zo ya kulle kofar gidan nasu sannan ya shige motar sannan ya cike motar cikin azama wani irin juyi da kan motar kai ka ce wasan tseren mota zai ce kafin wani lokaci har ya bace wa mutanen unguwar da suka taru yanzu fiye da ɗazu sai mai da zance ake yi ana jajanta wa juna don Allah wadai da matar Malam Sidi wacce neman kudinta shine tafi darajtawa fiye da auren da ke kanta.